sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah idan ba manta ba har yanzu muna cikin jerin al'amuran da mamaci ke amfana da su bayan mutuwarsa muka ambaci abu na farko har zuwa na hudu abu na farko daga cikin al'amuran da mamaci ke amfana da su bayan mutuwarsa muka ce shine mai addu'a sannan abu na biyu shine azumi na bakance idan mutum ya bakancen yin azumi ko bai samu daman yi ba to bayan mutuwarsa idan waliyansa suka biya masa wannan azumin shi ma zai samu lada abu na uku shine ne eh uddai daini ne ko uddai ne an biya masa bashi idan ana bin mutum bashi sai ya kasance har ya mutu bai biya bashin ba bayan mutuwarsa idan wani ya biya masa sawa'un ɗansa ne ba ɗansa ne yana cikin magadansa baya cikin magadansa shi ma dai zai amfana da wannan sannan abu na hudu shine muka ce idan ɗansa yi aiki na gari ɗansa na cikin sa idan ya yi aiki na gari to shi ma abin zai kai gare shi yau kuma za mu tashi kamisan abu na biyar daga cikin al'amuran da mutum ke amfana da su bayan mutuwarsa malai ce ma khallafahu min ba'dihi min asarin salihatin wa sadaqatin jariyatin liqaulihi tabaraka wa ta'ala wa naktub ma qaddamu wa akharu da khallafahu min ba'dih abinda mutun zai bari a bayan sa min asarin salihatin na gurabe kyawawa wa sadaqatin jariyatin da kuma sadaka wanda take mai gudana wannan idan mutum ya mutu ya bar wannan koda bayan sa alheri na kaiwa gare shi mutum yayi wani abu wato wanda zai bar gurbinsa ana amfana da shi kamar ya haƙa rijiya ana shan ruwanta ko ya dasa itaciya ana amfana da ‘ya'yanta ana shan inuwarta ko ya hanya mutane na bi ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta duk waɗannan suna cikin al'amuran da amfaninsu ba ya karewa wato mutum na iya samun amfaninsu ko da bayan mutuwarsa tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa asar farkon ayar inna nahnu nuhyil mauta ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين cikin سورة ياسين ubangiji ta'ala ce inna nahnu nuhyil mauta lalle mu ne muke karɓar rayukan mutane wa naktubu ma qaddamu kuma muke rubuta abin da suka gabatar na alkhairi wa atharahum da abin da zai biyo bayan mutuwar. ma qaddamu wa hum ala qaidil haya wa atharahum min ba'd mautihim mu ke rubuta abin da suka gabatar na ayyuka lokacin da suke da rai mu ke rubuta abin da suka bari a bayansu na guraben ayyukan alheri bayan mutuwarsu kamar dangogin ababen da muka ambata a baya wa fihi ahadith a cikin wannan mas'ala akwai hadisai na farko ana abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min thalathati ashiya illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u la annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza mata al-insanu idan mutum ya mutu in kafa amaluhu aikin sa ya yanki ma'ana aikin wanda za a bashi lada akai ya yanke illa min salasati sai daga al'amurra guda uku ko kafa guda uku illa min sadakatin jariya abu na farko shine kamar sadaka jariya mun buga misali a kanta aw ilmin yuntafa'u bihi ko mutum ya bar wani ilimi da ake amfana da shi kamar mutum ya rubuta littafi ko ya karantar da mutane addinin musulunci a rayuwarsa bayan mutuwarsa duk wanda ya aiki da karantarwarsa ko fata wanda ya bayar da daidai ubangiji ta Allah zai ba shi lada aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar ɗa na gari wanda zai rinka yi masa addu'a to irin waɗannan sune dangogin aikin alkhairin da suke kaiwa ga mutum wajen faɗin sa cewa in qata amaluhu malan yayi lamba daga ƙasa ko ai fa'idatu amalihi wa tajdidu thawabihi abin da yake nufi fa'idar aikin sa tana yankewa da zaran ya mutu wa tajdidu thawabihi haka sabunta bashi lada yana yankewa amma ladan da an riga an bashi yanzu sabunta lada ya riga ya yanke sai in ta kafofin nan guda uku ne kawai da aka ambata cikin hadisi qala al-khattabi fil ma'alim ya faɗa cikin littafin ma'alim sunan yace fihi dalilun ala anna as-sawma was-salata wa ma dakhala fi ma'anahuma min amalin abadani la tajri fihi an-niyabah fihi dalilun a cikin wannan hadisi akwai kwakwaran dalili ala anna as-sawma bisa ga cewa lallai azumi was-salata da kuma sallah wa ma dakala fi ma'anahu ba da sauran duk abin da zai shiga cikin ma'anarsu min amalil abdan na aiki da ake yi da gangan jiki dukkan wani aiki da za a yi shi da gangan jiki la tajri fiha niyabatu wani baya wakiltan wani a cikin su wani ba su iya maka sallah dan ya kasance kai a baka sallah a baka ladan sallah in yi kansa yawa wani baya yi maka azumi wani baya yi maka aikin haji wani baya maka dukkan waɗansu dangi daga cikin dangogin ibada shi abinda wato qattabi ke kafa hujja da shi kenan cikin hadisin idza matal insanu in kafa amaluhu illa min salat an gane ku yace wa qad yastadillu bihi man yazhabu ila anna man hajja an mayyitin mai yawa ma wannan hadisi mutum zai iya kafa hujja da shi wanda ke eh, ah, man yazhabu ila anna man hajja an mayyitin wanda ke da ra'ayin cewa dukkan wanda yayi wa wani mamaci aikin hajji fa innal hajj fil haqiqati laysa lil haji a ah, lil haji dun al mahjuj akwai daga cikin malamai wanda suke cewa idan mutum ya mutu kai masa aikin haji to kai ne kake da ladan shi baya da lada saboda hadisin idza mata al insanu yanqata amaluhu illa min salat suka ce fa innal hajj fil haqiqati lil haji wannan ladan aikin hajjin yana tabbata ne da shi wanda ya aikin hajjin dole al mahjuji anhu ba wanda aka yi wa ba wa innama yalhaquhu du'a abinda kawai mutum zai amfana da shi da kaje kai masa aikin haji addu'a amma kai kawo da kai wajen safa da marwa ai da kafar ka kai dawafi da kai wal yatawafu bil baitil atiq da kafar ka kai kwanan mina duk kai ne kaje ka kwana baki ba idan kai addu'a zai amfana da ita amma kowanne ɗaya daga cikin waɗannan dangogin ibada wanda ake da gangan jiki kanka kai ladan zai tabbata gare ka naka ne ba nashi bane ba wa yakunu lahu al-ajru fil mali alladhi a'ta in kana hajja anhu bi malin sai dai kawai ladan da mutum zai samu idan kai ka ba bashi kuɗin to sai ya kasance za a baka lada saboda kuɗin da ka bayar aka yi aikin hajjin amma ba ladan yin aikin hajjin ba ina fatan kun fahimta wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai da suka kafa hujja da wannan bisa ga cewa dukkan wani dangin aiki na ibada da ake da gangan jiki wato wani baya yawa wani shine la tajri fi ba wani ba shi wakiltar wani akan wannan amma dai ya riga ya gabata a baya bisa ga cewa idan mutum ya yi bakancan aikin haji za a iya yi masa kuma ya kasance yana da lada an gane ku sannan a lamba biyu wajen bin salihi ne da ulahu nan ma da ya saki sa lamba daga kasa yace kulli da bis salihi annabi ya takaice da da cewa ya zanto nagari bai ce ba da kawai yayi shiru li anna al ajra la yahsulu min ghairihi domin ba a samun lada daga wani da wanda yake ba nagari ba da nagari shine mahaifinsa ke samun lada idan dan yayi aiki ko da bayan mutuwar mahaifin amma da da ba garba ba a samun lada wa ammal wizru amma zunubi kuwa fala yalhaqu bil walidi min sayyi'ati waladihi idan mutum dan sai mummunan aiki ba a dora ma mahaifin zunubi amma idan mutum dan sai yake kyawun aiki to shi ma mahaifin zai samu wani abu na lada a ciki ka ji wani ikon Allah ka ji wata rahama ta ubangiji idan kana niyyatuhu fi tahsilil khairi wato matukar niyyar mahaifin shine sa ya aikin alkhairi bai so ba dama dan yayi nufin ya lalace wa innama zakara du'a alahu tahriban ala du'a ila abihi dukkan da yake aiki alheri da ɗa zai yi ana baiwa mahaifi wani abu na lada a ciki bayan mutuwarsa amma me yasa annabi ya keɓance addu'a a cikin hadisi yace awwada waladin salihin sai ce me ya da ulama tare da cewa dukkan ibadar da ta zai yi a ciki ana bambarar wani abu a ba mahaifinsa matukar mahaifin nan musulmi ne matakar mahaifin nan nagari ne ya yi kokari wajen bayar da tarbiyya to za a ba shi lada dangane da abin da ɗan sa yi aiki a kai amma me yasa annabi ya keɓance addu'a da ambato bai ambaci sauran ayyuka ba shine ce abin da yasa ya keɓance addu'a da ambato tahriban ala du'a ila abihi domin azabar da ɗan ya rinka yawaita ibada addu'a ga mahaifinsa la li kaidun ba wai ana nufin addu'a ce kadai mahaifi zai amfana da ita ba a'a duk dangin aikin alheri da dare mahaifi zai amfana da shi ba addu'a ce kadai ba sai dai an ambaci addu'a cikin hadisi don zaburar da da bisa ga yawaita ta ga mahaifinsa ina fatan kuna fahimta li anna al ajra yahsulu lil walidi min waladihi salih domin shi lada yana tabbata ga mahaifi yayin da ɗansa nagari ya yi aikin lada din kullama amila amalan salihan a duk lokacin da dan yi aiki aiki na gari sawa'un ada'a li abihi amla sawa'un ya sami damar yin addu'a ga mahaifi ko bai yi ba aiki na gari sai mahaifi ya samu lada akai kaman garasa shajaratan yahsulu lahu kaza kamar dai mutumin da ya shuka bishiya ne wanda zai iya samun wannan lada ko zai iya samun wannan amfani malai ce kaza fi mubarak al-azhari fi sharh masharik al-anwar kamar haka ne bayani ya tabbata a cikin littafin eh? kaza ya hasulu lahu kai min akli samaratiha thawabun wato kamar dai mutum ne idan ya dasa bishiya ko ya shuka bishiya wato zai sami dan itace min asali samarati ha sawabun matukar wannan bishiya ta fitar da dan itace aka ci to zai samu lada a sakamakon haka sawabun ada'a lahu man akalaha aw lam yad'u lahu ko da wanda ya ci dan itacen nan yayi wa mutumin addu'a ko da bai masa ba kai dai zaka samu lada to haka da idan ka haife shi yayi aiki na gari zaka samu lada a cikin aikin da yayi ko da yayi maka addu'a ko da bai maka ba sai shi addu'a ana zabarar da shi dan shi ma kuma ya samu lada wajen yi maka addu'a ne ina fatan kun fahimta wa kazalika al-um haka kuma mahaifiya take ma'ana ba wai sai mahaifi namiji kadai ba duk da cewa hadisi kila ya ambaci namiji ko kaza fi mubarak al-azhar fi sharh misarik al-anwar libn al-malak wannan hadisi da muka karanto da zuwa karajahu muslim wa siyaqu lahu wal bukhari fil adab al-mufrad imam muslim ya rawaito hadisin kuma siyaqin hadisin nashi ne haka imam al-bukhari ya ruwaito shi cikin al-adab al-mufrad wa abu daud wa an-nasa'i wa tahawi fil mushkil haka waɗannan malamai abu daud da nasa'i sun ruwaito haka imam tahawi a cikin littafin muskil al-asar wal bayhaqi haka imam al-bayhaqi ya ruwaito wa ahmad wa ziyada li abu li abi daud wal bayhaqi hadisin farko ke الثاني حديث نبي da ke nuna cewa mutum na amfanuwa da wani aiki na alheri da ya gina yana ci gaba da dorewa ko da bayan mutuwarsa hadisi na biyu akan wannan mas'ala an abi qatada an karbo hadisi daga abu qatada sunansa shine alharis ibn rabi'i abu qatada al-ansari as-sulami shine farisu rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya halarci yakin uhudu ya halarci hudaybiya an karɓo daga Abu da yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsara da mun tabbata gare shi yake khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi salat khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi salat mafi alherin abinda mutum zai bari a bayansa abu ne guda uku abu na farko waladun salihun yad'u lahu da na gari da zai rinƙe masa addu'a abu na biyu wa sadaqatun tajri yabluguhu ajruha sadaka mai gudana wadda ladanta na isa gare shi abu na uku wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi da wani ilimi da ake amfani da shi ake aiki da shi ko da bayan mutuwar mai ilimin wanda ya karantar yayi fatawa wannan hadisi kamar wancan ne sai dai sigar ruwaya ce ko lafazin ruwaya ne kawai shaban ba ma dun ma'ana wannan ruwaya akhrajahu ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi wa tabarani fil mujam al-kabir wa ibn abd al-bar malaman wannan hadisi suka rawaito ibn majah ibn Hibban a cikin sahihin littafin da Imam Tabarani a cikin al Sabir da Ibn Abdul Bar a cikin littafin Jami'u wannan littafi ne mai kyau Jami'u Bayan ilimi wa Fadlihi yana magana akan matakan neman ilimi da yadda mai neman ladabin da ya kamata mai neman ilimi ya siffanta da su da matakan karantarwa ladabin da ya kamata mai karantarwa ya siffanta da su littafi ne mai kyau kwarai da gaske Jami'u Bayan ilimi ilmi wa Fadlihi wa isnaduhu sahihun kama qala al-Munziri fi حديث نأكو الثالث أن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من أمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته yalhaquhu min ba'di mautihi wannan hadisin ya ƙara fada da dangogin ayyukan alheri sadakat jariya din ya fada da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina yana daga cikin abin da ke riskar mutum min amalihi na aikinsa wa hasanatihi da dangogin ayyukansa kyawawa ba'a da mautihi bayan mutuwarsa me ilman allamahu wa nasharahu ilimi da mutum ya koyar da shi ya kuma ya shi ga al'umma wa waladan salihan tarakahu da ɗa na gari da mutum zai bar shi mace ne ko namiji duk aikin da yi na alkhairi za a baka lada a ciki ba tare da shi an tauye masa nashi ba wa mushafan warrafahu da qur'ani da mutum ya saya ya ajiye ya gadar da shi ga mutane suke amfana da shi kamar mutum ya sayo qur'ani ya kawo masallaci yace wannan wakafi ne na ajiye shi a masallaci ba dan wani ba kowa ne a'a na ajiye shi domin duk wanda yake son karatu ya zo karanta ya amfana da shi ya bar shi a wurin wani ma ya karanta to duk lokacin da aka karanta kana da lada ko da bayan mutuwarka shi yasa sarki Fahad sai madaba ta Qur'ani gaba daya yake son ya raba duk duniya Qur'ani kuma ko ya raba musamman a masallatan Makka da na Madina ko ka kai Qur'ani kyauta sai yan gadi sun dauke sai ka dai ka karanta na Fahad <laughs> aw masjidan banahu ko mutum ya gina masallaci wanda ya tabbata cikin bukari duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a cikin aljanna duk wanda ya gina masallaci don Allah da kyakkyawan niyya don Allah kadai to ubangiji zai gina mutum gida a cikin aljanna aw baitan libni sabili banahu ko mutum ya gina gida don saboda matafiya kana da gidaje guda goma guda goma sha biyar sai ka zaɓo wani gida babba sai ka ware shi ka ce wannan wakafi ne li abna'is sabili menene wakafi ka ce na ajiye shi baya cikin dukiyata baya cikin abin da za a gada bayan mutuwata wakafi ne dukkan wani matafiyi da ya zo garin nan zai wuce wani gari yana da dama ya zo kwana a wannan gidan kyauta ba sai ya biya haya ba daga nan gurin har bayan rayuwata har yanzu a lokacin da gidan zai rushe ni dai wannan shine aikin da ne wa musulunci abubuwan da har yanzu kuma bai waye ba kansu kenan wakafi ya fi sadaka ta yau da gobe lada saboda abin da sadaka ta yau da gobe da ka mutu ba shi kenan ba amma wakafi wani abu ne tabbatacce ko da bayan mutuwarka ana kula da abin iya ka rayuwa gaba daya wakafi abu ne wanda yake mai tsanan mai lada mai tarin yawan gaske shi yasa yana da kyau mutane su kula da wannan au na harar ajarahu ko mutum ya gudanar da ruwa korama mutane suna fama da wahalar ruwa sai ka jawo ruwa daga wani waje ya zo unguwa dan a samu ko ka jawo ya zo lambu inda ake noman rani dan a samu ko ka gina rijiya to wannan ma duk lokacin da aka sha ruwan nan aka amfana da shi ko aka biyo dabbobi ko aka shayar da shuka kana da lada a ciki aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi ko sadakar da mutum ya fitar daga cikin dukiyarsa a halin lafiyarsa wa hayatihi da halin rayuwarsa yalhaquhu min ba'di mauti ka riga ka fitar ka ce wannan sadaka zan bayar ga miskinan wuri kaza ko miskinan gari kaza ko wani abu haka a lokacin da kake da lafiya a lokacin da kake wato ainihin da ranka kafin ka riga ka bayar sai kawai aka ɗauke ranka aka zare ranka to wannan ta riga ta fita daga cikin dukiyar ka da za a gada sai an bayar da ita kuma an bayar da ita kana da lada duk da cewa ba ta isa hannun wanda aka baiwa ba sai yaushe sai bayan mutuwar ka amma da kana da lada tunda ka fitar da ita fi hali hayatika wa sihhatika ina fatan kun fahimta alaikum salam eh ba da Allah ai na yanzu kai kadai duk masallaci ta ita wannan fahimta wai in ce wani ba zai ba sai ya kai gida goma ai baka misali ne wannan sai kana da gida goma kana da sha biyar kana da wani makamancin haka yanzu sai wani ya fahimci cewa ina na sankar wanda ya yi wakafi na gida sai gida kana sun kai goma ba sarki bane sai sun kai goma ko bi gare ka a bayar da dai kace wannan wakafi fi sabilillah to mutum zai amfana da shi ka kamar mutum ne zai gina makaranta ko gina masallaci kana son makaranta ta gudana tunda gina ta ba shi ne abin da ba me zai sa makaranta ta dore gudanar da ita yau da gobe to idan mutum ya gina makaranta kuma a ce yana da gidaje guda hudu biyar sai ya ware gida guda ya ce to wannan kuma na bayar da shi wakafi ga makaranta duk kudin har da wannan gidan zai kawo a sa asusun makaranta to ga nan gurin kayi wa makaranta ka lamunce mata yadda za ta yi ta rayu sama da idan mutum ya gina makaranta a wuri ya tafi barci ko ya gina masallaci ya tafi barci ba lalle ne a samu waɗansu sun gudanar ba in ba Allah ya arzuta mutanen da za su zo su gudanar da abin ba sai ga abin nan ya rushe a yi masallaci daga tumaki suna kwana a ciki ya so nawa aka yi masallaci ko a ƙauyuka ko ba a cikin gari kaga tumaki suna kwana a ciki ya so nawa za a yi makaranta ta zo su rushe ɗayan rufin kwano ya ɗaye ya menene ba a amfana ita ba lantana ka samu ladan ba ko za ka samu ladan ba haka kawai dan gini sai an amfana da abin to kaga da a ce kayi wa makaranta wani gatan da za ka ce misali na dauki nauyin albashin malamai ko na dauki nauyin duk wata kaza zan ba makaranta kaza wannan wani abu ne da ka iya yin shi a lokacin halin rayuwarka da zaran ka mutu ya yanke kenan duk abin da yake dukiyar ka zama na magada sannan wani abu ne da zaka iya yi a lokacin da ka samu harkar kasuwancin ka wata rana idan ta juyo ko da ba wai jarinka da ya kare ba a riban da aka saba ci idan aka samu canji sai ka kawo bakin aljihu yawa zai ba makaranta kaza kai ya ishe ni haka ba ka so ma tambaye ka to amma idan gida ne ka riga kai ka gama idan waɗansu rumfuna ne na kasuwa ka riga kai ka gama sai ga makaranta tana da abin da zai rinka gudanar da ita mai tsoka har bayan mutuwarka kana da tabbacin cewa shi nan kai wani abu shekara daga nan zuwa shekara 100 ne zuwa lada na zuwa wurinka kila kai rayuwarka gaba ɗaya da kai a duniya da ibadojinka baka yi shekara 100 ba kila shekara 40 ko 50 ko 60 kadai kai amma ka bar wani abu har bayan ka shekara 100 amma har yanzu kan mutanen mu ba ya waye akan wannan ba har yanzu sai dai wai mu rinka jiran larabawa su ƙetiro ruwa su zo su yi mana masallaci su ƙetiro ruwa dan su wai suna san aljanna mu ba ma so su zo su gina mana asibiti ko su zo su gina mana makaranta wato duk har yanzu wannan kawai muke jira daga waje mu ba za mu yi kan wannan gatan ba akwai cutar kai akwai rashin zuwa kai gata akan wannan kawai kila uzurin da ka ba mutane idan kace ba su fahimci wannan abun ba waɗansu kuma sai su kafa hujja da cewa to ai kila yi ya ga an yi kaza ko ya bayar da taimakon makaranta ya ga ba yi ba ya bayar da taimakon aunuri ya ga ba yi ba abin da yasa ka bayar ka ga ba yi ba baka yi abin tsari ba da ka tashi bayar da kuɗi sai ka nemi mutumin da yake cikin yunwa yake jin wahala sai ka ba shi ajiyar kuɗi ya za a yi maka aiki da su yana cikin halin kakanika yana cikin yunwa ya za a yi maka aikin alheri amma a kafa wani abu wani abu mai kama da kwamiti na al'umma wanda yake kuɗin nan ba a hannun mutum ɗaya suke ba a hannun taron jama'a suke an yi musu asusu ba a gidan wani suke aje ba suna banki ba a kashe komai sai wani da wani sun sa hannu a dauko sai ga komai yana tafiya daidai to amma so kake ka samu lada in ka kasuwancin ka ce tsayawa kake kana jin komai dalla dalla amma sadaka wai sai ka jefa sai ka tafi ba ka jira ka gani ko abin ya gudana ko bai gudana ba to dan bai gudana ba kuma waye kamata ka zarga bai kamata mutum ya zargi kowa ba Allah fahimtar da mu to kun ga wannan dukkan su dangin ayyuka ne na ayyukan alheri mutum yayi gida li abna isabil ko yayi gida yace wannan na talabatul ilmi kamar a garin kasin inda Muhammad Salih bin Uthaymeen yake zaune gida manya manya aka zo waɗansu masu hali suka gina gida irin hawa biyar wani hawa biyu wani hawa uku suka danka a hannun malamin kai wannan gidan duk wani ɗalibin ilimi da ya zo ka neman ilimi daga kowane gari yake na ɗaliban ilimi ne kyauta sai ga yana ɗalibai sama da ɗari biyar amma kowanne na ɗakin da zai zauna za su zo su yi karatu su tafi a yayi su je su karanta su yi wa'azi dama za a ba su iyakacin shekaru ko ne akwai iyakacin shekarun da za a ba shi da matakin ilimin da za a ba shi waɗannan ɗalibai ana karantar da su bulogul mara waɗannan ana karantar da su wani littafi na kaza wannan ana karantar da su bukari wannan ana karantar da su kaza duk wanda aka yi daga wannan matakin ya tafi wancan matakin ya bar wannan na kasa da sabo da zai shigo duk wanda aka yi daga wannan matakin ya bar wannan matakin ya je wancan na sau da sa shi yasa kake ganin su ba sa rasa malamai kowa ka taba sai kaga akwai karatu to amma yanzu ilimi kowa dole yana bukatar irin wannan gatan wanda ke baya da wannan gatan wani kuma sai ya zo littattafai zai je so ya so bukari ya so muslim ya so kutubu sita gaba daya ya so dukkan sharhin su sai ya zo ya ajiye ya ce malam ayi wata labarari wadda dalibai za su rinka zuwa suna bincike suna karantuwa da wannan littafin sai ga an yi shekara ashirin ana amfani da littafin bukari da kasa ya kasa a masallaci ko kasa a labararin addinin musulunci labirarin da take da kula ba wanda wani zai je sashi littafin ya kai gidansa ba ya mayar da suna shi to sai ga dukkan amfana da ladan irin waɗannan wannan hadisi a karanta ibn majah bi isnadin hasanin wa rawahu ibn khuzaimah fi sahihihi aidan wal bayhaqi fi shu'ab al iman الرابع حديث نهدو عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه an karbo hadisi daga jarir ibn abdullah al-bajali Allah ta kare dagare قال يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار وترانا من كسن شيء أورن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريشي أغوشين فتوى لنا دهن سيكي نشين صدر النهار فجاءه أقوام هفاة عراة مجتاب النمار sai ga waɗansu mutane sun zo masa hufatan kafafunsu ba takalmi uratan ba su da tufafin kirki a jika kamar tsirara suke tufafinsu kawai ya rufe al'auransu ne mujtabin nimari suna sanye da tufafin da aka yi da gashin tumaki domin annimar jam'i ne na namira wan namira shine allibasu min as-sufi tufafin da aka yi da gashin tumaki tufafi ne kawai zani ne haka guda da aka ninka shi sai aka huda wuya kawai mutum ya sa dan saboda tsabar talauci ba wando ba komai sai dai tattare nan gurin da hannun shi a haka suka zo wajen annabi dan jabto kawai a haka a huda a huda masa wuya ko dinka ba ai ba mutum ya sa ya tattare jikinsa haka da shi ko ga kaurin sa duk a waje ba sun zama kamar abin nan ba wafatan uratan kenan kasa ba takalmi gashi kuma uratan kamar tsirara suke ma'ana dan tufafin da riga wadatar ba mujtabin nimari suna sanye da tufafin da aka yi da annimar shine gashin tumaki mutakallijus suyuf suna rataye da takubba wato da ganin su da karkara suke mazauna kauye da karkara suka shigo garin su a halin da suka shigo madina a halin da suka saba zama a garin su walaysa alaihim uzrun wala shay'un ghayruha eh aha mujtabin nimari wato suna sanye da annimar tufafin da aka yi da gashin tumaki aw aba ko suna sanye da al'aba shine da al'aba rigar da ake sanya ta alafiya ta haka ba tare da tana da hannu da yake fita ba mutakallidu suyo suna rataye da takubba wa laysa alaihim uzrun wala shay'un ghayruha ba su da ko izar kun san izari shine gaftan da ake dorawa na kasa wato da suka rufe saman ba su da zanin da za su da kasa wala shay'un ghayruha ba su da wani abu sai tufafin da muka ambata baya ammatuhum min mudar yace mafiya yawancin su yan kabilan mudar ne bal kulluhum min mudar yace kai bari su duka ba ba wani wanda ya rage dukkan su yan kabilan mudar ne da suka zuwa cikin wannan hali da ke nuna talaucin su da bukatan su fatama'ara wa fi riwayatin fataghayyara wa ma'anahuma wahid ko kace fatama'ara ko kace fataghayyara wajahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi ta canja da ya gansu lima ra'a bihim min alfaqa saboda abin da ya gani tare da su min alfaqa na bukata na karnin wahala fa dakhala thumma kharaja sai annabi ya shiga gida ya dan yi jinkiri sun kharaja sannan sai ya fito fa amara bilalan fa sai ya umarci bilal ya kira sallah wa sallar zuhra annabi ya a zahar da mutane kaga lokacin da mutanen suka zo lokacin azhar bai ba lokacin taruwar jama'a bai ba da annabi ya gansu yana da damuwa akan halin da suke cikin ce ku jira sai shiga gida zauna har sai lokacin da azhar ta yi ya umarni a kira sallah saboda ya san al'ummar musulmi za su taru a lokacin kun ga komai yana bukatan kula da zarfin zaman da komai zarfin makan lokacin da annabi ya yi cela wanda suke wurin annabi ba su da yawa kila ba za a samu taimako mai kauri ba da haka sai bibiti lokacin sallah in mutane sun zo da yawa ya umarci bilal aka kira sallah aka yi azhar ثم سئد منبرا صغيرا sannan annabi ya hau kan mimbari karami sun makasaba sannan ya hudu ba wannan na nuna ashe idan wani abu ya kama na ayi wa'azi ba sai ranar juma'a ba kawai ake hawa hudu ba ko da ranar ba ta juma'a ba ce ba mutane sun taru a masallaci sallar azhar ko la'asar ya halatta ka hau kan minbari kai inna alhamdulillah ka wa'azance su sun makasaba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba fa hamidallaha wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabe shi fa kala yace amma ba'du fa inna allaha anzala fi kitabi yace bayan haka ubangiji ya saukar a cikin littafinsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba annabi ya karanto wannan aya ya ayyuhan ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijin ku. allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga jikinsa ita ce hawwa wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa kuma ubangiji ya daidaita mazaje da mata minhuma daga annabi adam da hawa ya daidaita 'ya'ya a ban duniya nan annabi hikimar karanto wannan aya ta shi dan ya tana tawa 'yan adam asalin mu dai guda ɗaya ne dukkaninmu daga annabi adam muke da kuma hawa don yi nuna mana halin nan inda yan uwan nan suke ciki ya kamata ku ji tausayin su yan uwan ku ko da ba ku taba ganin su ba sai yau can asali dai wato daga asali dai kuke daga Adam dawa da Hawa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon wani abu kuke roƙon junan ku dan alfarmansa wal arham kuma ku kiyaye zumuncin da ke tsakanin ku da juna inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji mai kiyayewa ne gare ku yana lura da ayyukan ku da maganganun ku wal ayatu allati wal sannan annabi ya sake karanta a'a sannan annabi ya sake cewa Allah ya saukar da aya ke cikin suratul hasri yace ya ayyuhallazina amanu taqullah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ashabul jannati humul abin da ayar ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wato akwai hikima San an ce ya ayyuhan nas kowa ya shiga ciki mummuni da wanda ba mummuni ba anan an ce ya ayyuhan na amanu an keɓance mummunai ana kiransu su dan nuna muhimmancin su da ba su gata kaga salon wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin hankalin mutane ta kowace hanya San ya kiraye su cikin taro nan ya ware su daban dan nuna musu muhimmancin ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin kowace rai ta lura ta kallaci abin da ta gabatarwa kanta na ayyuka lighadin domin gobe wace gobe yake nufi gobe ta laraba ko gobe ta kiyama gobe ta kiyama wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah ta'ala mai baku labari ne game da abin da za ku game da abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullaha kada ku kasance kamar waɗanda suka kyale umarnin Allah Ba baka cewa nasullaha suka manta da Allah dai idan dan adam yayi wani abu ya bar wani aiki na wajibi dan saboda mantuwa shari'a na kama shi da shi ba a kama shi da shi rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastakrihu alayhi idan abu idan mutum ya bar abu dan mantuwa ai ba a kama shi da laifi da shi nasullah ana an-nisyan bi ma'ana tark nasullah bi ma'ana taraku awamir Allah ta'ala taraku wajibatihi taraku shari'atahu suka kyale Allah suka rabu da umarnin da ya musu kar ku kasance kamar wanda suka kyale Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ma'ana shi ma ya kyale su ulaika humul fasiqun irin waɗannan su ne fasikai sai ya zaka fahimci wannan aya sai ka koma suratul tauba cikin ayar da ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wal mu'minun wal munafiqun wal munafiqat ba'dhum أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم في جميع نسوا الله فنسيهم Allah kar ku kasance kamar waɗanda suka manta da Allah ko suka manta da umarnin Allah ko suka kyale umarnin Allah su waye waɗannan su ne can dan yace maza da mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu taimakon ne sashin su masu bin shawarar juna ne ga menene ayyukan su ya amruna bil munkari umarni suke da sabawa Allah wa yanhauna al anil hana bin dokar Allah suke sai sai me wa yaqbiduna aydihim suna kame hannayensu ma'ana su marwata ne ba sa taimakon addini ba sa taimakon dangin ba sa taimakon wanda ke cikin halin kakalikai nasullaha fa nasiyahu sun kyale umarnin Allah da haka shi ma Allah zai kyale su a gobe kiyama an gane ko shine wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun sai Allah ce la yastawi ashabun nari lalle ma'abuta wuta ba sa yin daidai wa ashabul janna su da ma'abuta gidan aljanna ashabul jannati humul faizun yan aljanna su ne masu cin nasara su ne masu rabota gobe kiyama annabi ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu sai sai tasaddaku qablu an yahala bainakum tasaddaku qabla an yahala bainakum wa bainas sadaqa yace ku yi sadaka ya ku bayan Allah tun kafin a shiga tsakaninku da yin ta shine mutuwa ta zo ko talauci ya zo abinda ka mallaka jiya ya zo ya kare baka yi sadakar ba kuma abin ya kare haka ba ta faruwa ko ga shi ka tara abin baka amfana da shi ba mutuwa ta zo kaga duk da baka amfana da shi ba to da haka annabi ce ku yi sadaka tun kafin a shiga tsakaninku da ita tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'iburrihi da haka kowane mutum na iya yin sadaka mutum ya yi sadaka da daga cikin dinarinsa ko yi sadaka da dirhaminsa ko yi sadaka da tufafinsa min sa'iburrihi ko mutum ya yi sadaka da alkama sa'i guda na alkamansa min sha'irihi ko mutum ya yi sadaka da sa'i guda na sha'ir dinsa min sa'i tamrihi ko mutum ya yi sadaka da sa'i guda na dabinansa hatta kala annabi dana ta nuna duk da abin da kuka sadaka cikin wannan Allah na karfa. wanda zai bada kuɗi ya bayar wanda zai bada tufafi ya bayar wanda zai bada kayan abinci ya bayar ko da gurgurdan sa'i guda ne mutum ya bayar hatta kala har annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala ya hakiranna ahadukum shay'an min as-sadaqa kar ɗayan ku ya daina wani abu ko min kankanta sana sadaka walau bi shikki tamra ko da rabin dabino ne ya tsaga gida biyu ya ce ga rabi ya ma'aikin Allah ya kawo ana so sallallahu alaihi wasallam hikimar wannan ba wai ana nufin kai ne kuɗi ka je ka kawo rabin dabino ana nufin wanda ba wata komai sai dabino daya to ya tsaga rabi ya kawo dan ka san dandana mura fahimtar hadisi ba da suke ba sai ce to annabi ya ce ko rabin dabino ka bayar bayan kuma ka mallaki abu da yawa ba haka ake nufi ba tsoron Allah mu rinka fahimtar nasi ba bisa ga san ranmu ba fa abta'u sai mutane suka yi jinkiri in ji jarir bin abdullahi sahabbai suka yi jinkiri duk da wannan hutubar kowa kuma ya shiru ya kiba da komai an zura ido ana kallon kallo hatta bana fi wajhihi al-ghadab har sai da alaman fushi ta bayyana a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna ya halatta idan ka umarci mutane da bin Allah suka kibi ka nuna ka saboda ya kamata a ce sun bi shi kala jarir yace fa rajulun min al-ansari bi surratin min warqin sai wani mutum ya tashi cikin mutanen madina ya kawo surra wata jaka min warqin da azurfa a ciki surra ita ce jaka irin wadda ake zuba kuɗi sai a kulle bakinta ko a zuba wani abu a kulle bakinta sai ya zo da ita da warik wato shine azurfa ciki wa fi riwayatin min zahabin a wani kaulin aka ce a'a zinari ne kawai a ciki ya kawo kadat kaffuhu ta ajizu anha har ma hannunsa kamar ba zai iya daukan wannan jakar ba saboda nauyinta bal kada ajazat hannunsa ba wato yayi rauni ya daka abin da hannu ɗaya ya kawo fana wala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala barki ya bai wa annabi annabi na kan minbari kafin annabi ya sauko wannan ya nuna annabi dan cikin hikimarsa da yayi wa'azin a taimaka sai ya tsaya akan minbari ya ki saukawa jira kowa ido ku kawo kafin a <laughs> sauko har da wancan mutum ya ga shiru sai ya tashi shi je ɗauko wannan ya zo annabi na kan minbari ya ce ya ma'aikin Allah ya kawo a gaban ta ya miƙa wa annabi annabi na kan mimbari fa qala ya rasulullah hadhihi fi sabilillah yace ga wannan na kawo dan Allah ya ma'aikin Allah fa qabadaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya karbi wannan abu da bawan Allah nan ya kawo fara tashi sai yana abu bakr ya tashi shi ma ya kawo nashi thumma qama umar fa قام sannan umar ya tashi ya kawo nashi ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا sannan almuhazirun da al'ansar kowa ya tashi ya a masallaci kowa kuma ana targe ana kawowa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma tataba annasu fi sadaqati sai mutane suka rinka bin juna wajen kawo sadakokin su kowa na kawo taki famin zi famin zi dinarin wa min zi dirhamin wa min zi wa min zi ce to akwai wanda ya kawo dinari akwai wanda ya kawo azurfa akwai wanda ya kawo kaza akwai wanda ya kawo kaza ba zan kirku ba wani ya kawo kuɗi wani ya kawo tufafi wani ya kawo kayan abinci jarir bin abdullahi yace hatta ra'aitu kaumaini har sai da ga tudda guda biyu tudu guda biyu min ta'amin wa tiyabin nan kayan abinci ne shin nan gurin kuma tufafi ne shin a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta ra'aitu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yatahallalu har kuma sai na kalli annabi sai na ga fuskarsa kuma tana kyalli da ko ya kalli fuskarsa yana me yana fushi wannan ya idan abu ya zo na fushi ayi idan abu ya zo na farin ciki kuma ayi ne a nuna farin cikin kenan ka annaha muzhabatun kai ka ce fuskar annabi zinariya ce tana kyalli saboda farin cikin aikin da sahabbai suka yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da mun tabbata gare shi yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء النبي تدكا وندي سنة وتسنة كيكاوة فله أجرها للي ينا دلادا ونن سنة ومثل أجر من عمل بها دكوتم كتلادا وند دكي أيكي دئتا بعده باينسا من غير أن ينقص من أجورهم شيء باتارد أن توي ولا أو ونلادنسو ومن سن سنة في الإسلام سيئة wanda ku yi sunnanta wata sunna a cikin musulunci mummuna kana alaihi wizruha lalle zunubin wannan sunna mummuna da yayi yana kansa wa mislu wizri man amila biha min min ba'dihi da kwatan kwatin wato zunubin wanda ya aiki da wannan a bayansa min gairi an yankusa min auzarihim shay ba tare da wani abu na zunubin sa ya tauyi ba ثم تلا هذه aya sannan annabi صلى الله عليه وسلم يكرم تونا آية ونكتب ما قدموا وآثارهم wato muna rubuta abinda mutane suka gabatar na aikin alheri wa atharhum da abinda suka bari a bayan su kala jarir bin abdullah yace fa qasamahu bainahum sai annabi ya rarraba waɗannan abu da aka kawo na sadaka ga su waɗannan mabukata sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan hadisi yana nuna kenan idan mutum ya bar wani aiki na alheri zai samu ladansa mahallu shahid man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا wanda shine mahallin shahid da ya shafi abin da muke magana akai ko tashar da muke magana akai cewa dai ko da bayan ranka zaka amfana da irin wannan aiki wannan hadisi akhrajahu muslim wan nasa'i wad darimi wat tahawi fil mushkil wal wat tayalisi wa ahmad wa ibn abi hatim aidan fi tafsirihi kama fi bil kathir haka ibn habi hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa kamar yadda ibn kasir ya nuna wa ziyadatu allati qabla al-akhirah lahu wa isnaduha sahihun wa at-tirmidhi wa sahahahu ibn majah wa al-jumlatani allatani qabla ziyadati al-mushari ilayha ma az-ziyadatu fihima wa amma az-ziyadatu al-ula fa hiya lil-bayhaqi wa ma ba'daha ila ar-rabi'a lahu wa li muslimin wal khamisa hatta as-samia lil-bayhaqi wa inda at-tayalisi al-khamisa wa at-tasi'atu lid-darimi wa ahmad wa li muslimin nahwaha wa wannan dubbalin ta sai sai lamun hadisi wa hadisin ya inganta kuma mun ji kowa abin da yake amma na ta faɗa mana ruwaya kaza wannan wane ne kadai ruwaito ruwaya kaza kuma ta wane ce wannan kaza ta wane ce wato duk yana yana so yana karfin kiyaye wasa dangane da al'amura da bin diddigi wajen zakulo wato hadisi daga inda ake zaton yake cikin littattafan hadisi eh eh bayani zai zo Sheikh Nasir Jalal Bani ce tambihun ga faɗakarwa da zan yi ta na tana ya kawo ta anan yace yastadillu ba'du ahli al-bid'ah waɗansu daga cikin yan bid'a suna kafa hujja bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith da fadin annabi cikin wannan hadisi da yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan ala taqsimihim al-maz'um lil bid'i suna kafa hujja da wannan hadisi bisa ga rabawar da suka yi wa bid'a cewa wa anna minha al-hasana wa minha as-sayya wai akwai bid'a kyakkyawa akwai bid'a ko me mummuna saboda haka ko bid'a su sai bid'a ce kyakkyawa saboda mai sai annabi ya ce man sunna fil islami sunnatan hasanatan wa man sunna fil islami sunnatan sayyi'atan sai sai to su su bid'a su ai ba mummuna bace ba su kyakkyawa ce dan haka suna da lada hasali ma suna da ladan duk wanda ya koyi da su har ya zuwa tashin kiyama a nan gurin kaga san jirkita hadisin annabi annabi ya ce man sunna fil islami sunnatan su kuma sai suka ce abinda yake nufi man sunna fil islami bid'atan ba shi ne ba shi annabi mai ya furta da bakin sa su kuma me suka yi to abinda su suka yi daban abinda annabi ya faɗa daban kuma suna so sai sun hada alaka da juna tsakanin abinda suke da abinda annabi ya faɗa albani yace wa huwa istidlalun fasidun ala taqsimin batil wannan kafa hujja ne rusasshe batacce bisa ga rabo wanda yake shi ma batacce dan asalin bid'a ba kyakkyawa dukkan bid'a batacce saboda annabi yace kullu bid'atin balala kama yalhazuhu an-nazaru fi munasabati wurud al-hadith kama yadda duk wanda yake da nazari dangane da dalilin da yasa hadisin yazo zai iya fahimtar haka haythu hum ha ta yadda su yan bid'a in sun zo kawo hadisin sai su boye dalilin zuwan hadisin dalilin da yasa annabi ya faɗa wannan hadisi shine shine zuwan waɗancan mutane da suke cikin talauci kuma ga abin da ya faru har annabi ya faɗa hadisin yanzu abin da annabi ya faɗa yana tabbatar da abin da sahabbai suka aikata ne shin abin da sahabbai suka aikata bid'a ne ko shari'a ne dan annabi ya umarce su ne da su sadaka yace mai sadaka ta dinari yayi mai sadaka ta dirami yayi mai ta tufafi yayi mai ta sa'in dabino sa'in sha'ir sa'in alkama duk wanda zai yi yanzu sadaka ta dangogin waɗannan al'amuran bid'a ce ko kuma shari'a ce sai kuma suka yi da wannan abin sai annabi ce to duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna to yana da lada da kuma ladan adadin waɗanda suka bi shi yanzu a cikin waɗannan mutanen waye kyakkyawar sunna sahabin farko da ya kawo mai jaka guda ta kuɗi sai kuma mai sauran suka bi shi yanzu na da ladan wannan sadakar da yadda da sauran adadin waɗanda suka koyi da shi a wannan majalisar. shi annabi ke nufi to ina sunna sai a take a cikin wannan hadisi a ina kai bid'a wadda take sai eh, bid'a hasana take a nan gurin ai ana magana akan sunna ne a nan gurin gaba daya bayin kammala tukuna idil hadisu fil hasi ala ihya'i sunan domin shi wannan hadisi zaburarwa yake dangane da rayar da sunnoni la fil habbi ala ihdathi al bid'a ba wai koyarwa yake ba dangane da farar da bid'o'i an hadisin yana magana akan rayar da me sunna baya umarni akan farar da bid'a rayar da sunna ba wai farar da bid'a ba su ko bid'a suka farar wanda babu ita addini shi ko hadisin na cewa a rayar sunna ne man sanna fil islami da ta akwai ta mutane yanzu za su aiki da ita sai ka kawo ta ka koya mutane aka ci gaba da aiki da ita yanzu ka rayar da ita kenan kana da ladan duk wanda ya bi ka shi ko babu abin addini da matan sai kawo shi sabo yanzu ya zama sunna sai aiki da shi da ya kawo ya kawo bid'a kenan ba za ta taba zama sunna ba an gane ku malaki wa wajhun akhar fil raddi fuska ta biyu da zaka iya musu raddi dangane da wannan abu da sai kawo wa huwa annana law sallamna jadalan da a ce ma za mu sallama musu kawai dan muji dadin musu da su bi anna sunnatal mazkurata fil hadisi cewa abinda ake nufi da sunna a cikin hadisin da aka ce man sunna islam sunnatan inda za a ce abinda ake nufi da shi kusa da bihal bid'a a ce bid'a ake nufi da ita mu ce musu ma mun yadda lafazin sunna a nan gurin bid'a ake nufi da shi dan kawai muji daɗin dadin musu da shi musu da su yace faqad wusifa al-ula bil husni to anan zamu ga cewa in ma bid'a ake nufi to an nuna ta farko kyakkyawa ce ta biyu kuma an nuna mummuna ce wusifa al-ula bil husni ta farko an siffanta ta da cewa mai take kyakkyawa wal ukhra bil qubhi ta biyun ta karshe an siffanta ta da cewa ne mummuna ce wa min al-ma'lumi inda ahli sunna sanannan abu ne a wurin dukkan malaman sunna kuwa annal husna wal qubha kyawun abu ko munin sa marartu huma illa kitabi was sunnah ba a gane kyan abu sai an je qur'ani ko an je hadisin abu ba a gane munin abu sai an tsora shi akan sikelin qur'ani ko sikelin hadisi khilafan lil mu'tazila sabanin mu'tazilawa wa man shaya'ahum da wanda ya raka su akan tafarkin su na barna haythu yaquluna bitahsin wa takbih al akmilayn su mu'tazilawa sukan ce al husnu ma ra'a al husnu ma ra'ahu al aqlu hasanan suka ce ba abu ne ba a kiran abu kyakkyawa sai in hankali ya yarda kyakkyawa ne ba a kiran abu mummuna sai in hankali ya yarda mummuna ne ma'ana ko da nasi ya ce abu mai kyau ne a hankalinka da nazarinka sai kaga abin kai bai dace ba ya da kyau to kar yi aiki haka zalawa suke da haka suke cewa lokacin da duk aka ci karo tsakanin nasi da abin da hankali ya tabbatar suka ce to ana aiki da hankali ne a kyale nasi aka ce saboda mai suka ce a nasi mai yawa wanda ya rawaito ya maka ƙarya hankalin ku kasan tabbas ne mai yiwa wanda ya rawaito nasi wai ƙarya ya maka mai yiwa kaza mai yiwa sai ka kawo zato su ya kini da shi to kaga anan abin da Nasiruddin Albani ce ka kaddara ma abin da ake nufi da sunna a cikin hadisi shine bid'a an dai an dai sun fanta ta zanto ne kyakkyawa to abu ko ba a gane